assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa muna godiya ga ubangiji mu Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu dama muka dawo domin ci gaba da wannan darussan da muke samu cikin wannan littafi na a Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo mai karantar da mu labarin daular Usmaniyya mai karantar da mu tarihin daular Usmaniyya idan ba manta ba muna cikin mukaddimar da Abdullahi Gundu yake yi a cikin wannan littafin nasa kuma mun kawo inda yake bayani cewa farkon irin baitutukan da yake iya tunawa da su ko kuma rubutun da yake yi wanda yake iya tunawa da shi wanda yake ganin cewa ya kai a tuna da shi yana da muhimmanci shine tahmisin da yawa kasidar da shakikinsa a Sheikh Usman dan Fodiyo ya rubuta a wajen yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Abdullahi Gundu ya dauki wannan kasida yayi mata tahmisi mu yi bayani game da abin da ake nufi da tahmisi da kuma kawo farkon kasidar da ta kuma ya kawo ta ya kawo ta khamisin da shi ma Abdullahi Gundiyoyi kuma har ya kawo mana tarihin tarihin kammala wannan kasidar da Abdullahi Gundiyoyi da kasidar ma da yayan nasu yi wannan muyi wannan bayanin a satin da ya gabata yau zamu tashi inda mujarrid yake cewa wa hadha takhmisu wannan takhmisin da ni wa kasidar mujaddadi qad ba'a minni ya ɓace mini ban sake sani inda yi ba منذ awamin tsawon shekarkaru la adari ma fa'ila bihi ban san wanda an kai da shi ba yana nan ko baya nan ban sani ba wala azunnu kuma bana tsammani anna ahadan nasakhahu akwai wani mutum guda wanda ya kofi din sada ni shi na riga na hita batunsa kuma ban san wanda aka kwashe ba to kuma ka ga yana da matukar muhimmanci amma saboda shi ya dauka kawai da lokacin kurciya ne kamar bai iya ba bai ko kula da shi ba saboda kaga bai ga hannu ne bayan ya riga ya yi ya kuce masa kuma bai san yana ga hannu wani ba sau saboda kaga ya riga ya tayyarsa kenan kuma har yanzu bai iso a hannunmu ba ba samu wanda ya zo da shi ba wa iza dabbarta maliki cewa idan ka kula da tarihahu tarihi wannan takhmisin da ni wa kasidar mujaddadi wa tarihi aslihi da kuma tarihin asalinsa wajatta baina nazmihima ashara sinina to zaka samu tsakanin wannan da wancan an samu shekara goma tsakanin wannan da wancan an samu shekara goma domin wannan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tamanin da takwas wannan kuma shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tisa'in da takwas kaga tamanin da takwas tisa'in da takwas kaga shekara goma ke bambancin su wa zalika qaribun lima baini wa baina shaykh kuma wannan yayi kusa ga abin da ke tsakanina da malamina shine Sheikh Usman dan Fodiyo eh, min al-awam idh bainana nahu 12 aman domin abin da ke tsakanina da mujaddadi a shekara goma sha biyu ne to kaga kaɗan a ce shekarar da mujaddadi ya yi wannan rubutun to nima da ni kai daidai shekarkarunsa nima sai ni mai nisi to kaɗan ne ya zama haka a saura shekara biyu da na ƙara shekara biyu bai yi takmisin ba sannan ne to sai mu an ga kenan shekarar da abdullahi shehu usman dan fodiyo ya yi wannan kasida ta yabo ga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi madahi ga manzon Allah to ni ma da ni kai daidai wa'annan sa to ni ma sai ni ma wannan kasidar tashi tahmisi to sai ya zama ya yayi ta na ta san ma shekarkarun saura shekara biyu in cimma wannan shekarkarun sai ni ta takhmisi domin shekarkarun da ya bani shekara goma sha biyu to yayi ta an ka shekara goma ni ko sai ni takmisi wannan shine abin Abdullahi Gunni ke so ya faɗa wallahu a'lam Allah shi yadda sani shi Abdullahi yake cewa wa man alima tarikh al-hijra fi qasidatihi hadhihi alima anna mabda amrihi fi du'a an-nas ila ad-din kana wa lil hijrati nahwa 1188 sana wa miqdaruhu al-ana nahwa 40 sana mare yake cewa idan kaga wannan tarihi na wannan kasida da mujaddadi yayi wanda ni wa takhmisi to alima wanda ya dibi haka zai san anna mabda amrihi mafara al'amarin shehu usmanu fi du'a'in nasa wajen kiran mutane ila dini zuwa ga addini kana ya kasance walil hijra lokacin hijira tana da nahwa alfin wa mi'atin wa samaniyatin wa samanina kwatankwacin shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tamanin da takwas ba shi ne yake cewa waton fi ami kashin ba da fahim ba shine kashu ba da fahim dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tamanin da takwas yake wa mikidar Hul'ana, yanzu da nike wannan rubutun akwai bambancin shekara nawa arba'in sana shekara arba'in kenan yanzu shekara arba'in tsakanin rubuta wannan yabo ga shehu usmanu yayi da yanzu nan da nake rubuta ta zainul warakat sai da aka shekara arba'in shekara arba'in wanda aka haifa lokacin da wannan lokacin zuwa wanga lokacin kaga ya riga har ya fara su tsuha don an shekara arba'in ka ya tafi da yawa to kai shekara arba'in daga lokacin da shehu usman dan fodiyo ya rubuta wannan kasida ta yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa lokacin da shi ko Abdullahi Gundu yake rubuta wannan littafin nasa na tazyinul warqat akwai shekara arba'in kuma wannan yake nuna lalle shehu usman dan fodiyo da shi da abdullahi gundu sun jima suna da'awa zuwa ga addinin musulunci kuma wannan yake nuna muna lalle sun fara wannan da'awan tun suna matasa tun suna matasa domin yanzu da abdullahi gundu ke rubuta wannan littafin ta tazyinul warakat a lokacin fa ya ta sama shekara 60 bai kai bane bai kai shekara 60 ba to kaga lokacin da abdullahi gundu wa shehu usman dan fodiyo ya rubuta wannan kasidar lokacin kenan Abdullahi Gundu yana ɗan shekara goma sha to kaga shi ko Usman ɗan Fodiyo sai a ce shi kuma yana ɗan shekara ashirin da wani abu kaga suna matasa lokacin ko da suka fara da'awa suna matasa ɗan shekara ashirin da ɗan wani abu sannan suka fara da'awa ya Allah ka ƙara marayuwar mu albarka ka haɗa mu da mujaddadi a aljanna kuma yana karantar da mu cewa matasa su ne ke rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu cewa matasa su ne ke rike addini kuma addini ya samu gindin zama idan matasa suka rike shi Allah ka faɗakar da matasan mu ka ba su ikon faɗaka su gano rike addinin musulunci shine zaman lafiya shine kuma ke kawo kwanciyar hankali shi ke kawo ɗaukaka a duniya da lahira ga Abdullahi Gundu suna matasa da shi da yayan nasa lokacin ne suka fara da'awa yake cewa Wali وللتنبيه على هذه الفائدة ذكرت التخميس وأصله دون kawo ma wannan fa'idar shi yasa ni ambata ma wannan takhmisi shekarar da ni kuma ni kawo ma asalinsa wato wancan da mujaddidi yayi shi ma ni kawo shekarar da yayi kamar da shi Usman ɗan Fudi ya ambata ni ma sai ni ambata don a ga bambancin shekarar da yayi da kuma ni shekarar da ni da kuma don a gano wace shekara ce shehu usman ya fara da'awar domin kafa daular musulunci a wannan yanki sai muka gano ashe ya fara wannan da'awar tun kusan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tamanin da takwas ai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tamanin da takwas a wannan lokacin ya fara wannan da'awar lokacin ya fara kira lokacin ne kuma da'awar Allah ya ci gaba da sa mata albarka har ta kai inda ta kai wallahu alam Allah shi ke da sani Sheikh ah, Abdullahi Gundu ya ci gaba da cewa Sun أقمنا ma الشيخ نعينه على تبليغ الدين sannan muka tsaya tare da mujaddadi muna taimaka masa a wajen yadda addini muka zama mataimakansa a wajen yadda addinin musulunci yana kira mune ɗalibansa mu ne ƴan gaba gaba mu ne ƴan gaban goshi mune ne suke mataimakansa a wajen yadda wannan addinin Allah yasiru li zalika sharqan wa gharban yana tafiya domin tabbatar da addinin musulunci a wannan yanki mujaddadi sharqan wa garban gabas da yamma kudu da arewa yakan shiga lungu da sako wajen ganin cewa an tabbatar da addinin musulunci ya kawo yana shiga duk inda ya kada kafa da mu inda ya shiga da mu in abdullahi gundu duk inda shehu ya shiga to muna tare da shi mu ne yan gaba gaba a wajen tabbatar da addinin Allah sharqan wa garban gabas da yamma yada'un nasa yana kiran mutane ila dinillahi zuwa ga addinin Allah bi wa'azihi da wa'azinsa yana wa'azi mai wa'azi ne matashi wa qasa'ida yana kasidodi wanda ke kira zuwa ga addinin musulunci waƙe-waƙe na kasidodi a jamiyatin wayanda yi da ajamanci ajamanci abinda ba larabci ba wani lokaci da fulatanci wanda shi yafi yawa wani lokaci kuma yi da Hausa wanda shi ma yana yi yayi da Hausa yayi da fulatanci yi da larabci shi yasa majalisar shehu mujaddadi ta kumshi na ababin duka wa'azi da larabci wa'azi da hausa wa'azi da fulatanci kai har ya zama ma cikin malamansa akwai buzayi cikin malamansa akwai zabarmawa saboda ka akan samu da'awa karkashin wannan tafiyar tasa kungiyarsa Wa'inda ke wa'azi da zabarmanci akan samu wa'inda ke wa'azi da buzanci kamar yadda ake samu wa'inda ke wa'azi har da yarbanci saboda daular lokacin ta faɗaɗa har ta kai cikin yarbawa ta kai doso ta kai kunni ba a magana ta kai har borno ta kai to wannan duka da rahama ce da jinƙai na Allah da ya ba su wannan nasara yana wannan wa'azi da kasidodinsa da ya rubuta da ajamance fulatance da kuma hausa haka larabci ma wa hadimul awaida yana rushe al'adodi da suka saba wa musulunci don ya iske kasar na ana al'adodi wanda al'adodi na su karo da musulunci yana kokarin ya roshe su al-mukhalifa lishar'i wanda suka saba ma shari'a Allah fa ya'ti ilayhi babu nasi kuma a wannan lokacin da yake wannan da'awa mutane suna zuwa a wajensa min al-afaq daga gurare daban-daban ana jin labari ga wani babban malami ya shahara ga wani babban malami ya hita ya bullo ya fito yana da'awa zuwa ga sunna wanda da'awarsa ta sha karo da da'awar malaman kasar nan gashi ne ya fito sai mutane ana tasowa daga nesa ana zuwa wajensa na fi jama'ati suna shiga cikin wannan jama'ar tasa kungiyar nan tasa wa nanu fi baladihi muna nan garin sa allazi shahara bihi wanda ya shahara wanda garin ya shahara sunan garin ya shahara da shi wa nusiba ilai kuma wannan gari ake jingina shi zuwa gare shi wa huwa dagil shine dagil lokacin ana cewa dagil da qafun amma yanzu abin da ake ce masa dagil wani kauye ne a cikin gudaba lokal gama a hali yanzu wannan gurin ne malamai suka ce a nan ne aka yi shehu usman dan fodiyo kuma nan ne ya tashi suka suka ce ba na aka haife shi ba an haife shi ne a kunne amma sun taso ne sun zo a wannan dagil wanda kuma magana ta fi karfi a nan dagil nan gurba local government nan ya zauna nan shahara kuma har ana jingina shi da wannan gari ana cewa shehu usmanu dagil shi Usman dakil ake cewa ma wannan lokacin ba dakil ba kamar yadda ake faɗi a hali yanzu da can dakil da qafun ake faɗi ba'un qafun lamun dakil haka ake faɗi a can da to haka ake ce masa Da inda ka je kasan nan da ka ce Usmanu dakil to shina Usmanu dakil shina ya shahara da wannan gari wani kauye ne a Godobawan local government a hali yanzu wanda ke cikin wannan jihar tamu ta mai albarka jihar Sokoto bita'in mumala wa qafin kaji ku ni ana amfani da da'un da qafun da duka mumala ce ba fata ba abun ga gare su ba ba fata ba dagil da da ke dagil wato da muma eh, yamala ba wasalin sama ba ba wasalin kasa ba yamala wadda ke tsakanin wasalin sama da eh, wasalin kasa yake ce ma yamala ne haka ake faɗin sa dagil wasu kunin lami kuma lamu ɗin na ɗaure shi ake akhiru karshen sunan ila an sirna ma ahu marratan ila biladi tab muna nan zaune wannan garin na dekel wanda ake ce maɗigil yanzu muna zaune a wannan garin tare da Shehu Usman dan Fodiyo muna taimaka masa wajen yada addinin Allah muna taimaka masa wajen kafa wannan addini da wa'azi da kuma karantarwa muna tare da shi muna taimaka masa har wata rana sai wata tafiya saboda eh, ya ga mana cewa mutane daban-daban suna zuwa a wajensa wajen neman ilimi wajen neman karatu wajen jin da'awarsa wajen karɓar da'awarsa wajen da'awar tabbatar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an samu mutanen kebi sun zo sun saurare shi kuma sun ji daɗin wannan wa'azin sun koma sun ma can ƙasar kebi domin wani lokacin daulolin da ke wannan yanki akwai daular gobir akwai daular kebi kabawa to daular kabawa tana da girma bata kai daular gobir ba amma tana da girma kuma wannan lokaci ana ganin cewa ita ce ta haɗe haddo su kuma ita ce ta dobo har wani bangare na eh, Benin su Kamba duka suna karkashin wannan daula a wannan lokacin ya bugo kuma har ya kawo wajen su ya wuri to kamar yadda aka sani da yanzu jihar Kebbi to wannan lokacin wannan daular ta Kabawa daula ce ita ma mai girma wadda bata ta kasa ba ta kai wannan ta gobirawa ba amma ita ma babbar daula ce to sai zan mutane daga can da sun ji bayana wato bayanan shehu usmanu a wannan kasar sai su taso daga can suna zuwa nan to har ya samu almajirai daga can to kuma har ya zan eh, suna zuwa su dawo su je su dawo suna haɗu delegate su zo su ɗauki ilimi su samu mabadi na ilimi su samu manwohin shehu usmanu na yada sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta da littafi Allah da sunnan manzo Allah sai su je can su ma suna yada wa'annan manuwoyin to har ya zan shi Usmanu suka rinkan matsa masa cewa ya kamata ya kai musu ziyara a yankin Kebbi to kuma har ya je can shi ma kansa da niyyar wannan dawar sai ya je can da niyyar da'awa bayan su suna kawo masa ziyara lokaci bayan lokaci muka je ila biladi kabi abdullahi gumi yace muka je wannan gari na kabi fada'ahum ila islahil iman ya kira kabawa cewa su gyara aqidar su su gyara imani su domin ya iske su suma suna da matsaloli irin wa'annan matsalolin da ya samu ga gowirawa da eh, aqida ta shirka aƙida ta bidiya ya kira wa'annan kabawa zuwa su gyara imani su wal islam su gyara musulunci su wal ihsan su gyara ihsani wa tarkil awaid an-naqiba la su bar al'adodin da suka walwale aƙidan musulunci duk wata al'ada da ta yi karo da ta musulunci su dena su dawo su rike musulunci da gaske fataba kathirun minhum mafi yawa daga cikin su Allah ya taimake su sai suka tuba wasaro ilaihi sai suka biyo shi ma lamma raja a lokacin da ya dawo ila wadannan zuwa garin sa suka suka rako shi daga can suka biyo shi ya samu ɗalibai da dama sun ba shi goyon baya suka biyo shi har nan a garin degel inda yake afwajan mutane da yawa jama'a jama'a yastami'una wa'aza, wanda suka biyo shi suna sauraron wa'azinsa duk inda aka yadda zango ai wa'azi suna saurarawa suna fa'idantuwa wa minha daga nan fataha Allahu lahul qabula awwalan a farko sai Allah ya bashi karbuwa a wannan yankin kibi ko da yake zamu ambata bayan wannan karbuwar ya sha gwagwarmaya a jihar Kebbi domin sai da ta kai ga aka yi yaki a can Musa Almasa wanda shine sarkin Kabi a wannan lokacin ya bashi haɗin kai har ya wani malami daga cikin malaman ɗaliban shehu usman da fito daga can wanda za mu kin masa ya biyo usman da dan fodi a wannan yankin kuma ya zo ya yi da ɗalibantaka da kuma ya yi da karatun mujaddadi mujaddadi ya yi ƙoƙarin lokacin da ya zan sarakunan kebin suka juya ma usman da dan fodi suka ki goyon bayansa an je an yaƙe su kuma an ci nasara a kansu kuma har ya bayar da jagoranci ga ɗalibin ga nasa da ya biyo shi a nan wanda zamu cin masa insha Allah zamu yi bayani a kansa ya biyo shi a nan ya ji aka bashi jagorancin shugabancin kabawa bayan an ci nasara a kansu amma daga baya shi ma wannan ɗalibin nasa sai wa shehu usman dan hudu tawayi shi ma kansa aka sake komawa kuma aka yaƙe shi shi ma ɗalibin kuma aka ci nasara a kansa zamu cin wannan da yarda Allah cikin wannan tarihi na wannan littafi da yarda Allah to Abdullahi Gundu anan da yana faɗa cewa sun je a jihar Kebbi dojen da'awa kuma sun samu nasara kabawa sun karbi wannan da'awar a wannan lokacin da dama ba sun karba kuma shehu usmanu ya dawo a wannan yankin nasa wannan garin gudabawa a wannan egel ya dawo a wannan gurin bayan ya dawo sai ya dawo da mutane da yawa daga kabi suka biyo shi domin sauraren wa'azi kuma Allah ya bashi nasara ya samu karbuwa a wannan kasar sun masara ilal bilad sannan ya ci gaba da tafiya a cikin garuruwa daban-daban hatta kasatil jama'a kai har yanzu dai jama'ar mujaddadi Allah ya sa musu albarka suka yi yawa suka yi karfi wa sha'at kuma labarin su yayi yadu gabas da yamma wa kana shaykhu la yasiru ila almuluk mujaddadi bai zuwa wajen sarakuna ya tsaya yana da'awa ne kawai sarakuna suna can suna mulkin su shi ko yana nan yana da'awa ina kira zuwa ga addinin musulunci bai zuwa wajen su domin ba ba fadi ne ba bai zuwa a wajen su wa gairihim bai zuwa wajen manya-manyan mutane waɗanda ke da kuɗi ko waɗanda ke da wani mukami bai zuwa wajensu domin bai fadanci to daga nan kuma ra'a Allah budda mina sayri ilayhi to daga baya da ya ga mutane ne sun yawa to sai ga yanzu kan ba makawa sai ya je wajensu domin da'awa ba ta yi idan ba an hada da sarakuna ba sai hada da sarakuna sai hada da can siyasa sai hada da shugabanni sanan da'awa za ta yi karfi idan ba a hada da su ba to ba za ta yi karfi ba domin za su iya kawo mata illa to wannan ta tunna Allah ya sa ma da'awarsa albarka ya samu mutane masu yawa to kaga dole sai ya kulla alaka da sarakuna domin saman ma mutanensa sa'ida domin saman ma da'awa gurbin zama to saboda ka sai yanzu sai rinka zuwa wajen sarakuna kenan saboda wannan manufa ba manufar fadanci ba a'a manufar samun alaka kikkiawa tsakaninsa da wayannan sarakunan domin samun alaka kikkiawa tsakaninsa da wayannan manyan gari domin mi domin ya saman ma da'awar gindin zama kada ya zamba ta samu gindin zama ba to sai ya samu wannan ya rinka zuwa wajensu kuma su ma sai suka karɓe shi fasara ila amiri gobir sai je ga babban shine sarkin gobir na wannan lokacin wanda ake ce mabawa waton wannan shine jagoran wannan daular waton bawa wanda ya fi shahara da bawa jangurbuzo waton sunansa shine bawa jangurzo shi ya fi shahara a kansa kuma wannan sarkin gaskiyar magana jarumi ne shi yasa aka sa masa sunan bawa jangurzu to wannan shine lokacin da Shehu Usmanu ya ga mutane sa suna yawa sai yi kokarin ya zo wajen bawa jangurzu bawa jangurzu a wannan yankin lokacin babu basarakin da ya kai shi girma domin yana da daula mai faɗi ƙasarsa tana da faɗi yana da sojoji masu ɗimbin yawa kuma mutumin kirki ne to shi yasa lokacin da Usman dan Fodi ya je ya same shi to ya samu karbuwa kurai da gaske ya gaya ma bawa jangurzo marhuhinsa cewa manufarsa ya da addini Allah ya da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Qur'ani ya sauka a karanta shi haka kuma a wa mutane bayani hakan yadda manzo Allah ya faɗi hadisai a karanta ma al'umma haka kuma a musu bayani bawa jangurzo yayi na'am da wannan manufa kuma ya bashi haɗin kai ɗari bisa ɗari wannan ta sa Ba wajen gurzo ya nemi shehu usman dan fodi bayan ya bashi wannan damar ya neme shi da cewa yana bukatar ya taso daga ɗage. ya je can wato sabon birni a wannan lokacin can ne daular gobir take ya je can a fada ya zauna tare da sarki ya zama malamin sarki ya ci gaba da karantar da sarki da 'ya'yansa da fadawansa da ma ƙasar gaba ɗaya shehu usman ya ga akwai fa'ida ƙuri da gaske dama manufarsa karatu da karantarwa to kuma ga wannan bukata da sarki bawa jangurzo ya kawo masa ya ga lalle wannan bukata bukata ce wadda ya kamata a saurare ta yace ya yadda zai koma a can domin karantar da shi ya je kuma ya ci gaba da zaman karantar da shi ya ci gaba da karantar da shi kuma bawa jangurzo ya karbi wannan karantarwar kuma ya kira mutanen yankinsa yace su zo su amfana da karatun da Shehu Usmanu Ibn Hudi yake karantarwa to da yake akwai yana da malamai yan bid'a wanda suka zagaye shi wannan ta sa sun ta sukar mujaddadi shi yana karantar da sunna su kwancan malaman bid'a ne abinda suke bukata kawai abinda zai ce sha to ya sa sun fara ɗan kawo maganganu na suka ga Usman dan Fodiyo amma ba wajen gwarzo bai saurara musu ba ya hita batunsu ya ci gaba da fa'idantuwa da karatun da mujaddadi yake koya masa har lokacin da aka wato abu ya yi kyamari kwarai to lokacin shehu usman dan fodiyo yagga bari ya sake dawo a cikin jama'arsa ya nemi izini daga shi sarkin sarki ya bashi dama kuma ya dawo ci gaba da zamana yana karantarwa to za mu ci ma dai tarihin da bayan ya dawo shi shi bawa jangurzo ya sake kiransa kuma ya tara malaman kasar gaba daya aka zo aka yi wani zama lokacin sallar idi ne wanda abdullahi Gundu zai kawo mana wannan a nan gaba za mu yi bayaninsa a lokacin da malamai ya tara dukkan malamai har da shehu usman dan furi yana cikin su su manya-manyan malaman eh, suka bukaci suka ya ce ba jangurzo ya bukaci kowa ya kawo bukatarsa sauran malamai suka kawo bukatocinsu yadda ya ɗauko kyauta mai gwabi ya ba malamai haka ya ɗauko kyauta mai gwabi ya ba shehu usman dan fodiyo amma shehu usman dan fodiyo ce mai to gaskiya shi bai bukata wannan kyautar amma dai yana da bukata yake wuce bukata kake bukata yace ina son ka bani dama in karantar cikin wannan kasa in shiga lungu da sako ko ina cikin da karantarwa babu wani kayiki kuma ka ba jama'a ta dama su rinka halartar karatuna ka a hana ma kowa halarta wanda ya ga dama ya karba wanda bai ga dama kuma ba dole ba ba jangur zai ce to dukka abin da ka bukata na baka dama wannan shine babban nasarar da mujaddadi ya samu kenan dai alakar da ya kulla da wannan basara ke to ta sa ya samu nasara kwai da gaske bawa jangurzo ya mulki gobir a shekarar miladiya kamar yadda malamai suka ce a tarihi wato miladiya dubu ɗaya da da da ɗari bakwai saba'in shida zuwa dubu ɗaya da da da ɗari bakwai tisa'in hudu. wannan shine lokacin da ba a jangurzu ya mallaki ya yi mulkinsa kuma a wannan lokacin ya samu alaka kyakkyawa tsakaninsa da shehu usman dan fodiyo za mu cin masa bayan wucewarsa ne aka samu matsaloli tun lokacin da waton ƴaƴansa suka karba amma kanninsa da suka karɓa an dan samu kyakkyawa alaka amma dai bata kai alaka da a tsakanin shehu usmanu da bawa jangurzo ba amma lokacin da ƴaƴansa suka karɓa musamman na fata to an samu matsaloli da dama za mu ci musu da yarda Allah amma dai mujaddadi ko kuma a Sheikh Abdullahi dan Fodiyo yana gaya mana a wannan gurin shi ya kokarin ya samu kyakkyawar alaka shi Usman dan Fodiyo da wayannan sarakunan har daga cikin su akwai bawa jangurzo shine babban basarakin da ya fara zuwa wajensa kuma ya samu wannan alakar da muka bayani a gurguje wa bayyana lahul islama ya je wajen wannan basarake ya masa bayanin musulunci kwatta filla dalla dalla kuma musulunci a sayi ingantacce wa amarahu dalika ya bashi umarni cewa kuma kai matsayinka na sarki ka rike wannan addinin gaskiya ka saki wancan addinin jabu wanda ka iske malamanka a kansa wa ikamatil adali kuma ya bashi umarni cewa ka rinka adalci a cikin wa'annan da kake jagoranci wannan shi an malami Allah idan ya zo gaban dan siyasa ba bukatocin yake kawo masa ba yana da bukata kaza a masa kaza yana da kaza ba sheki yake ba bukatar da yake kawo ita ce bukata ta shi sarkin ya yi adalci shi dan siyasan ya yi adalci ga matsayin da Allah ya bashi da mukamin da Allah ya bashi to shine abin da Shehu Usman dan Fodiyo yawa wa jankurzo a lokacin da je a wajensa sun maraja ila badanihi to daga nan kuma sai dawo a gidansa wata makana bi zalika min addu'a wannan yasa ya samu damar kira zuwa ga addinin Allah ila dini isfara man la yakhafu Allah yakhafu inkar amrihi li ajli ittisalihi bis sultani ila anin takalna ila biladi zamfara sai ya zama wannan tafiya ta haifar da almashi kwarai da gaske domin ya samu alaka da sarkin gobir wannan alaka ta sa wa'inda ba sa tsoron Allah dole su ji tsoron sarki tuna sun ga yanzu yana da alaka da sarki to dole su ji tsoron shi Usman saboda ka sai zan wasa ta samu karfi wannan shine babbar manufa ta ka samu hulɗa da yan siyasa matsayinka na malami mai dawa ka samu hulɗa da hukuma ka samu hulɗa da sarakuna don ya zama wasu waɗanda suke a shararai dole su ji tsoronka saboda sun kana da hulɗa da manyan mutane dole a ji tsoronka kuma da waka za ta samu karbuwa wannan shine manufar Shehu Usman har ya je ya samu wannan alaka da sarki muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya samu dace a biyo mu a wani sati da yarda Allah za mu dora daga nan abu da makaranta daidai Allah shi bar lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik